bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala uwa masu kallon mu ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake saduwa a wani sabon shiri a cikin shirye-shirye da muke aiwatarwa a wannan zaure namu na mu gudu tare mu tsira tare kamar yadda muka sha faɗa wa 'yan uwa cewa wannan shiri ba komai ba ne sai don mu tunatar da kanmu wasu abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya hana mu don kar mu fada cikinsu don mu tuna cewa fadawa cikinsu ka iya gadar mana da fishin Allah yakan iya gadar mana da azabar Allah to da haka muke ɗauko su ɗaya bayan ɗaya wanda Allah ya sauwaƙe mana mu yi bayani a kan shi domin mu gudu daga wannan zunubi mu guje shi kar mu fada cikin shi to kamar kullum yau ma muna tare da ainihin ɗaya daga cikin irin waɗannan zunubai da laifuka da ya kamata mu guje su kar mu tsaya kusa da su ballantana ma a ce mun faɗa cikinsu <clears throat> a ainihin wannan zunubi kuwa yana da haɗarin gaske menene haɗarin nashi kasancewar musulmi ya amsa sunan musulunci lallai ne fato ya sani akwai da dama abubuwa da allah ya wajabta a kan shi na wannan na abin da ya shafi addinin musulunci sai dai akan samu waɗansu wanda sun amsa addinin musuluncin sun karɓi addinin musuluncin amma sauran abin da ya shafi ibadu da sauran abubuwa na musulunci suna masa riƙon kai kashi suna mantawa ma da cewa su musulmai ne yani duk wani abin da a gashi dai da sunan musulunci ne su musulmai ne amma da ka kawo musu wani abin da ya shafi musulunci ma sai su rika maka kallon wani eh, mutakhallif ɗan ci baya ne bai ma san mecece duniya take ciki ba yanzu to wannan ba ƙaramin kuskure ba ne duk wanda ya juya baya ga barin addini ya zanto cewa shi yana ganin cewa addini a iya masallaci kawai ya tsaya ko kuma addini a iya ka yi sallah kawai a nan ya tsaya ba ruwan shi da sauran wasu abubuwa na addini bal sallan ma sai yadda aka ga dama ake yin ta za a tara ta da yawa a yi ma'ana dai bai ba wa addinin musulunci wata muhimmanci ba gashi kuma yana tutiyar addinin musulunci to lallai wannan ya yi zabgegen laifi wanda ka iya gaba ɗaya sa shi ma ya yi rayuwa mai kunci a gidan duniya sannan kuma ranar tashin alkiyama ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe shi a wani irin yanayi wanda ko da a duniya ne aka ce mutum yana irin wannan yanayin ba zai ji daɗi ba ballantana kuma a ce ranar tashin alkiyama ne mutum ya tashi a wannan yanayin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanka dukkan wanda ya kau da kai daga ambaton Allah ya kau da kai daga dukkan wasu abin da suke addini ne ma'ana an gwada masa cewa wannan abu addini ne amma sai kunnan uwarshi ya juya kan shi ya nuna ma bai damu da wannan abin ba yana kallon shi kawai wani abu ne na ci baya a ce mutum komai zai yi sai ya tuntuɓi ya addini yake ya ce a yi to in mutum haka halin shi yake to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka to ka sani mai irin wannan hali za ka samu rayuwa mai kunci a gidan duniya wasu malaman kuma suka ce rayuwa ce mai kunci a kabari in bai samu rayuwa a gidan duniya mai kunci ba to zai samu rayuwa mai kunci a kabarinsa za a kuntata masa ainihin kabarinsa sannan kuma wani shiruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tashe shi ranar gobe kiyama in ji Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashe shi makahu la haula wala quwwata illa billah a ce ranar tashin alkiyama a tashi mutum makaho to kaga ai aiki ya lalace kenan dukkan wanda ka ganshi ranar tashin alkiyama makaho to ga aikin da ya yi nan ya gadar masa da kasancewan shi makaho ranar tashin alkiyama to zai tambayi Allah subhanahu wa ta'ala rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji me yasa ka tada ni makaho yace qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa haka kai ma ayoyin mu da suka zo na addini kai kunnan uwar shegu ka kyale su to kai ma haka yau za a kyale ka a manta da kai ma'ana irin aikin da ka da irin shi za a saka maka da haka nake jan hankalin 'yan uwa mu kasance masu kamanceceniya da addini masu ɗaukan addini da mahimmanci kar mu kasance masu ɗaukar addini wani abu wanda ba lalle ba ne sai mun yi shi domin hakan zai iya gadar mana da fushin Allah wanda wannan kuma ba zai haifa mana ɗa mai ido ba za mu tsaya a nan gurin insha Allahu ku kasance tare da mu a shiri na gaba in Allah yadda za mu sake zuwa muku da wani shirin daban wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh